Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sallah barkamu da wannan la'asariya na yau talata 20 ga watan Yulin shekarar 2021. Baba ya makeri ne tare da Hanifa Kabiru Isa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Yau muna ɗauke da shiri na musamman ne akan bikin sallah. To amma kafin nan ga Hanifa ɗauke da labaran duniya. talata ne wasu mutane biyu dauke da makami suka kai wa shugaban rikon kwarya na mali a masallaci hari a babban birnin bamako a cewar dan jaridan afp da aka kai harin a gaban idan shi harin dai ya auku ne lokacin da ake sallar idi na babban sallah ministan harkokin addini Muhammadu Kone ya shaida wa AFP cewa wani mutum ya yi ƙoƙarin kashe shugaban ne da wuka, amma an kama shi. Kanal Goita ya jagoranci juyin mulki da aka yi a watan Agustan da ya gabata. An fitar da shugaba Ibrahim Bubakar Kaita ne bayan makonni da aka yi ana zanga-zanga a kan cin hanci da kuma daɗaɗɗen rikicin 'yan jihadi. A watan Mayun da ya gabata zai mai da gwamnatin da aka ba amanar jagorantar ƙasar zuwa na mulkin farar hula a watan Fabrairun 2022. Ma'aikatar harkokin kasar wajen Amurka ta yi kira ga 'yan kasarta da su guji tafiya zuwa kasar Birtaniya saboda hauhawar sabon nau'in cutar COVID-19 a kasar. Ma'aikatar harkokin wajen ta daga matsayin shawarar kan tafiyar ne zuwa mataki mai girma a jiya litinin biyo bayan daukar matakin da cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta dauka a kwanan nan. Duka cibiyoyin sun ce idan har mutane za su yi tafiya zuwa Birtaniya to su tabbata sun yi dukkan allurar rigakafin kafin tafiyar. An ba da wannan sabon gargaɗi ne bayan da mutanen Birtaniya suke gudanar da bikin ranar 'yanci da jami'ai suka kawo ƙarshen kullen coronavirus wanda ya haɗa da saka takunkumin hanci da kuma yin nisa da jama'a. ana sa ran ɗan kasuwar amurka jeff bezos zai zama hamshakin mai kuɗin biloniya na biyu da zai biya wa kanshi kuɗin da zai je sararin samaniya a wannan watan inda ya faɗi a yau talata daga wani wuri mai kama da yankin hamada a jihar texas inda jirgin zai tashi jeff bezos ɗan shekara hamsin da bakwai da haihuwa shine wanda ya kafa kamfanin amazon da kuma wasu kamfanoni guda uku zai tashi ne cikin jirgin roka na new shepard da kamfanin shi na blue origin ya kirkiro a shekara ta dubu biyu da niyyar samar da matsuguni na dindindin a sararin samaniya inda mutane za su zauna kuma su yi aiki. New Shepard sunan Alan Shepard ba Amurke na farko da ya fara zuwa sama jannati da aka ba jirgin zai tashi ne da karfe tara na safe agogon Washington kuma zai yi tafiyar ce a gudun da zai rubanya sauti sau uku kafin jirgin ya rabu da jikin roka ɗin. sannan ya yi shawagi a kan duniya na minti uku zuwa hudu wanda hakan zai ba wa bezos da sauran wasu mutane uku da ke cikin jirgin su ji abin da ake ji idan mutum yana shawagi kamar wani abu maras nauyi daga nan sai jirgin ya sake dannawa zuwa samaniya sannan ya yi sauka irin ta sama jannati a kusa da inda aka kaddamar da tashar sama jannatin daga bisani jirgin roka zai sauka ne a nesa da inda suka sauka bezos zai tafi tare da ɗan uwansa mark da mary wallace gyatuma mai shekaru 82 daga cikin waɗanda suka yi aiki a fannin jiragen sama na farko da aka fi sani da suna wally funk da kuma oliver diamond mai shekaru 18 wanda hakan zai sa su zama mutane mafiya yawa da kuma ƙanƙantar shekaru da za su yi tafiya cikin jirgin sama jannati. Amurka na nazarin hanyoyin da za ta taimaka wa al'ummar ƙasar Cuba bayan zanga-zangar da aka gudanar cikin wannan watan da ta nuna kyamar gwamnati da ta kasance mafi girma da aka taɓa gudanarwa a tsibirin ƙasar cikin shekaru masu yawa. Manyan jami'an gwamnati da suka yi magana da kamfanonin dillacin labarai suka kuma nemi a sayar sunayensu sun ce matakan da ake nazari a kai sun hada da sauye-sauye da za su ba da dama ga mutanen da ke zaune a amurka su aika kuɗi ga danginsu da ke cuba ba tare da gwamnatin ƙasar cuba ta ɗauki wani abu daga cikin kuɗin ba. Waɗansu matakan da ake nazarin ɗauka sun haɗa da sauƙaƙa hanyar shigar yanar gizo da aiki da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa wajen samar da kayan agaji da kuma ƙara yawan ma'aikata a ofishin jakadancin Amurka a Havana. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Amurka ta rage sama da rabin ma'aikatanta a ofishin jakadancin cikin shekara ta 2017 bayan da sama da jami'an diflomasiyan Amurka da ke aiki a Cuba suka ce sun yi fama da matsanancin ciwon kunne. da ciwon kai da mantuwa da matsalar barci a shekara ta 2016 gwamnatin trump ta ce sun yi fama da waɗansu ciwuka ne sakamakon harin da aka kai ta wata na'ura mai kowa. ma'aikatar ayyukan hajji ta ba dukkan mata izinin gudanar da ayyukan hajji ba tare da maharrami ba idan za su tafi cikin gungun 'yan uwansu mata Wannan na daga cikin sauye-sauyen da shugaban kasar Yarima Muhammad bin Salman ya yi wanda yake kokarin gudanar da canje-canje a masarautar ya kuma ba da dama a kasar da ke dogaro da albarkatun man fetur. Tun hawan shi mulki aka ba da damar tuka mota da tafiya kasashen waje ba tare da ɗan rakiya namiji ba duk da kuntatawa da masu kushe mulkin shi da hukumomi ke yi da suka hada da 'yan gwagwarmaya mata. 'Yan asalin kasar Saudiya dubu sittin da aka zaba ta hanyar tambola ne kadai suka gudanar da ayyukan hajjin bana. Jami'ai sun ce kashi arba'in cikin ɗari na waɗanda za su gudanar da aikin hajjin bana mata ne. To madalla a gaida Hanifa Kabiru Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu yi sallar aid gaisuwar sallah daga fadin duniya taho mu yi sallar aid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar aid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar aid jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Zahra Aminu Fage ce ke muku barka da wannan la'asariyar tare da fatan an yi sallar idi lafiya da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadunmu baki daya amin. A cikin shirin namu na gaishe-gaishen sallah kashi na biyu na yau talata goma ga watan zulhijja wanda ya daidai da ashirin ga watan Yuli na shekarar dubu biyu da ashirin da daya. Za mu ɗora ne daga inda muka tsaya a safi safiyar yau. To jama'a masu sauraron mu sai a gyara zama inda za mu fara kawo muku gaishe-gaishen sallar. Barkanmu da yin sallar yi don ba shakka ladar mu ta fi ta ranar yi. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ni naku Alhaji Salu daga Amurka na ga New York Bronx. Da farko na mika gaisuwa na ga dangin matana ajiye Amina Gadel da iyayenta baki daga Ghana Famil Gadel. da aka gaisuwa ta musamman kuma je ga ajiya ausatu da danginta famil dani daga kwalimi da lume gaisuwa ta musamman ga famil na duka gumado daga togo maza da mata haka gaisuwa ta musamman na zuwa ga abokanin haraka na duka baki daya gaya alhaji fiti sabon gida alhaji mai sabe da sauran al'umman aikin albasa duka da fatan alheri gare su gaisuwa na kuma je ga alhaji musa kalla adu are sarkin zango baba keke na biyu da Jafaru da Bature da sauran al'umma duka fatan alheri gare su. Haka gaisuwa na ta musamman ga abokina Malam Shitu shida da duka Kwatano da Najeriya da fatan suna lafiya Allah ya sa muna da rabon ganin juna. Ina su duka al'umman duka barka da sallah Allah maimaita muna ya jikan musulmi duka ya hame shi su ya sa su huta. Haka abokanina duka na karshe su ne mutanen Amurka duka baki da masjid salamu na mika gaisuwa na gare su fata alheri. Karshe gaisuwa na kai ga murin amurka da fatan alheri mun gode kwarai allah saka da alheri salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ai sallah lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sunana alhaji bilal badamasi ko ban wushishi mutumin najeriya dan asalin jihar kaduna mazaunin ƙasar masar ina mai 'yan uwana musulmai fatan alheri da yi musu barka da sallah Allah ya karba dukkan ibadunmu da muka gabatar ina mai yi ma mahaifina addu'a Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa ina mai mahaifiyata addu'a Allah ya sa ta cika da kyau da imani Allah ya sa ta gama duniya lafiya ina ma mai yi ma dan uwana addu'a Muhammad Sani Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama ina miƙa saƙon barka da sallah na zuwa ga 'yan uwa musulmai gaba ina gaida ah, mai gidana al alhaji ibrahim ɗan kande gusau mazaunin abuja eh, da adam ibrahim dan kande abdulmalik ibrahim ɗan kande abdulmajid ibrahim ɗan kande ina musu fatan alkhairi da barka da sallah ina gaida dukkan musulmai ina mamama ta ta kaina hajiya ummi barka da sallah da fatan alkhairi ina ma musulman faɗin duniya gaba ɗaya barka da sallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOA Hausa. Sunana Laminu Idris Kaura, ni mutumin garin Kauran Namo da ne da ke jihar Zamfara a tarayyar Najeriya. Sannan kuma yanzu ina zaune a garin Sheffield a nan ƙasar Burtaniya. Muna miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci na bikin sallah babba. ubangiji allah shi karbi ibadu allah ka samu cikin bayan shi waɗanda za a yanta albarkacin waɗannan kwanaki masu albarka da farko ina mika saƙon gaisuwa ta albarka da sallah ga iyalina da 'yan uwana da mahaifana da sarakanaina da abokanaina da dukkan al'ummar musulmi ta duniya baki daya da fatar allah ya nuna muna ta baɗin baɗin baɗaɗa allah ka sa a yi bikin sallah lafiya a ƙari lafiya assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barkatu murya amurka bar azara ce daga france to ina muku barka da sallah allah shi maimaita mana allah guda mana ta baɗi ina gaida babana alhaji abdullah da yake ciro da mahaifiyata hajiya fatima kuma ina gaida babana alhaji wali da lafami wali dukansu ina gaida uwaye na kuma hajiya raisha da hajiya hawa ina musu barka da sallah allah min guda mana ta baɗi ina gaida lafami amadu dukansu da kakata da da tantunoni na dukansu ina gaida su ina musu barka da sallah allah shi maimaita mana allah guda mana na baɗi ina gaida kuma hajiya azara ina gaida hajiya ramatu ina gaida kowa da kowa kuma ina muku barka da sallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana labbu amadu abdun bukka daga nan jihar new york state ina yi ma hajiya ta wuliya ta barka da sallah ina yi ma wana mai danga barka da sallah ina yi ma wana alhaji tumullu barka da sallah ina yi ma ɗana sani dujo barka da sallah ina yi ma taita anyam barka da sallah ina yi ma ma gida ta hajiya umuhani barka da sallah ina ma baba hashimu barka da sallah ina ma baba hassan barka da sallah ina ma lami hajiya lami kaunata barka da sallah duka a birnin kwanni ina ma kaunata hajiya maimuna a arlit barka da sallah ina ma kaunata hajiya a i barka da sallah a ƙasar senegal a dakar ina ma kaunata hajara a ingal barka da sallah ina ma kaunata maryam ezander a damagaram barka da sallah ina ma uwata kadi a damagaram barka da sallah ina ma eh, ta bashiya ta abu iba bokanya barka da sallah a ƙasar saudiya shi muka waɗoki. Salamu alaikum sunana Fatima Sa'id daga ƙasar Ingila. Ina miƙa saƙon gaisuwan sallah ga iyayena Hajiya Baraka Sa'id da kuma babana Alhaji Sa'id Muhammad da 'yan uwana yayuna da ƙanina Nabiha, Rayya, Ami, Khadija, Labib, Yusuf da Amir. Ina muku murnar barka da sallah. Sai kuma ƙawayena Ba manta da ku ba. Halima, Alfansi, Khadija, Nabila, ina muku barka da sallah. Daga ƙarshe ina miƙa muku saƙon sakon barka da sallah da kuma sauran musulmai baki daya. Assalamu alaikum. Sunana Aisha Ibrahim mai auduga ni mazauniyar ƙasar Indiya ce. Ina mika saƙon gaisuwar sallah ga iyayena Hajiya Binta mai auduga da babana Alhaji Ibrahim mai auduga da kuma 'yan uwana yayuna da kannina Asad, Zara, Afrin da Aiman. Kuma ina muku fatan barka da sallah da kuma ƙawayena Aisha Buratai, Fatima Alfa Zainab da kuma nains Kuma ina muku fatan barka da sallah. Assalamu alaikum sunana Aisha Abubakar ina zaune a kasar China ina miƙa sakon gaisuwar sallah na zuwa ga iyayena na Abubakar da mahaifiyata Maryam Abubakar da kuma yan uwana yayyena da kannena Aisha Zainab Khadija Aliyu Walid da kuma ƙawayena Amina Humaira Nabila da Maryam kai ma ba zan manta da kai ba masoyina Yakubu Barau ina mika maka sakon barka da sallah da kuma musulmai baki ɗaya. Assalamu alaikum alaikum sunana Ruwa Idris Muhammad daga kasar Canada. Ina mika saƙon gaisuwar sallah ga iyayena Hajiya Fatima Idris da kuma babana Alhaji Idris Muhammad da 'yan uwana na daga Hafsat Halima Bilkisu Jamil da Ilyas. Ina muku murnar barka da sallah sai kuma ƙawayena ban manta da ku ba. Laura Maryam Maimuna ina muku barka da sallah da kuma sauran musulmai baki daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Aisha Yakub daga ƙasar Ghana. ina mika sakon gaisuwan barka da sallah zuwa ga mamana hajiya aishatu da kuma babana alhaji yakubu da fatan an yi sallah lafiya ina mika saƙon barka da sallah zuwa ga ƙannena da kuma yayuna yaya mubarak yaya khalil yaya zai anti zainab anti zara aisha da kuma maryam da fatan an yi sallah lafiya ina mika sakon barka da sallah zuwa ga masoyina tanko ban manta da kai ba da fatan an yi sallah lafiya ina mika saƙon barka da sallah zuwa ga ƙawayena khadija da kuma suwaiba da fatan an yi sallah muna cikin ƙoshin lafiya Allah ya maimaita mana. Assalamu alaikum suna na Abubakar Ɗairu ni mazaunin ƙasar Morocco ne. Ina nika sakuwar gaisuwar sallah wa iyaye na Hajiya Ramatu da Malam Ɗairu da kuma 'yan uwana yayuna da kannina Sadam Yunusa Adam da Musa kuma ina muku fatan barka da sallah sai abokaina Fahad Awal Sama'ila sai kuma gaisuwa ta musamman wa na Maryam ke ma ina miki fatan barka da sallah mm, Allah ya sa dukanku ku yi sallah a cikin koshin lafiya jama'a assalamu alaikum sunana Muhammad Sagir ni mazaunin ƙasan UK ina mika sakon gaisuwan sallah wa iyayena Hajiya Zainab Mahmud da Malam Jibrin da kuma 'yan uwana da yayuna da abokan arzikina Aminu da Shafi rabi'u bahija da yaɗan ladi da duk sauran mutanen gida gabaki ɗaya kuma ina muku fatan barka da sallah allah kuma ya sa mu yi shi a cikin ƙoshin lafiya assalamu alaikum uh, jama'a a ni ne abubakar alal a nan garin indianapolis a america ina mika gaisuwa ta albarkacin wannan sallah ta layya ga 'yan uwa da amina arziki na farko dai ina gaida a eh, bashar anunmu a garin agadis ina gaida mata na rasha butali wadda aka sani da suna ungungun a nan garin indianapolis da kuma matata guda eh, dj ahmed tawa wadda a take a can garin agadas ina gaida biyata sakina abubakar alal da mijinta lamin haido a garin agadis ina kuma gaida biyata zainab ita ma abubakar alal a garin agadas ina gaida kanina ibrahim alal a garin agadas da na amma bashar da tunnu bashar da suke garin agadas ina kuma da kanwata tanhan kadiwan a garin agadas da kuma wani kane na ejimral butali wanda aka fi sani da sunan tela a garin akokan a can arlit ina gai da jikoki na ogani adnan abdullatif da abdul abdulaziz lamin da kuma eh, gimbiya hawa naslam ismail a can garin eh, akokan ina gaida abokina babala amman da ke garin agadas da kuma dukkanin abokanai na wanda muke cikin wannan majalisi wannan babban zaure da ake ce ma usra da kuma multakal ikhwan wanda suke a Nijar da kuma kasashen waje ina musu fatan eh, alheri a ƙarshe kuma ina tura babban gaisuwa ta ban girma ga sarkin abzin alhaji umaru ibrahim ina musu fatan alheri ina musu fatan barka da sallah a kasar Toki a birnin Istanbul. Ina son na yi amfani da wannan dama na mika sakon gaisuwan sallah da yan uwa da abokan arziki. Ina gaishe da abokina Nasiru manaja, ina gaishe da ma'aifina ina yi masa barka da sallah, sannan sauran 'yan uwana musulmai maza da mata su ma ina yi musu barka da sallah da fatan za a bukukuwan sallah lafiya sannan ina mika godiya ta musamman da kuma jinjinawa budurwa ta rabin rayuwa ta hajiya amina abubakar ina yi mata gaisuwan barka da sallah da fatan za ta yi bukukuwan sallah lafiya Allah maimaita mana. Sannan daga ƙarshe ina son in yi wa ma'aikatan gidan rediyon muryar Amurka gaisuwan barka da sallah da su da sauran 'yan uwana musulmai da suke doron duniya gaba ɗaya. Allah ya maimaita mana, Allah ya maimaita mana. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Hassan Salisu Cinade, ni mazaunin ƙasar Italy ne. Ina mika saƙon gaisuwar sallah zuwa ga mahaifiyata, Hajiya Fatima Salisu Cinade, da babana Alhaji Salisu Cinade. Da fatan kun yi sallah cikin ƙoshin lafiya, da kuma ƙannina da yayyuna, da kuma budurwa na Ummi Aisha, Inkiya Priti. da fatan kin yi sallah cikin ƙoshin lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Muryar Amurka ne muku barka da sallah kamar yadda yau take sallah muna fatan alkhairi ga kowa da kowa muna mika sakon gaiso mu ta barka da sallah ga ma'aikatan gidan rediyon Amerika gaba ɗayan su kama daga kan shugaba Aliyu Mustapha Sokoto ba za mu manta da Baba Yakubu Makeri ba akwai sauran ma'aikata gaba ɗaya wa'anda ba su sunan su ba kuma idan na dawo wannan gida najeriya zan da hakimin kawo dan makoyan zazzau ina gashe da honorable adamu usman mustala ina gashe da murtala murtala abuja rigasa kaduna akwai ibrahim mai gode a garin gimba da ke niger state akwai shugaba ilyasu mai kanti a garkin daura kuma idan na dawo jihar kwara ina gaishe da mai kala kala idan kuma na dawo nan jihar kaduna zan gaishe da mai martaba sarkin zazzau alhaji dr ahmed nuhu bamalli ina mika sakon gaisuwa na barka da sallah kuma ina gaishe da kowa da kowa da 'yan majalisunmu gaba ɗaya da duk wani mai kiran waya a gidan rediyon Amerika ina miƙa mai gaisuwar barka da sallah da fatan wannan babbar sallah ta layya inda muka ganta lafiya Allah shi maimaita mana Allah shi mana jagora Allah ya tabbatar mana da su. Assalamu alaikum sashen Hausa na rediyo america VOA Hausa. ina muku fatan alkhairi game da ainihin wannan babban sallah da Allah ya kawo mu Allah maimaita mana na farko ina gaida babban mai gida na Alhaji Musa Garo ina gaida dan Asabe mai fata ya wuri ina gaida injiniya mai girma makeri kwanta gora ina gaida sauran masu sauraron sashen hausa na gidan rediyon america ina musu fatan alkhairi allah ya maimaita mana ni ne ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a kimba assalamu alaikum yau ne sallah yau ne ayin duk ku taho mu yi sallar ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar to jama'a masu sauraron mu da waɗannan muka kawo muku ƙarshen shirin namu na gaishe-gaishen sallah daga faɗin duniya na wannan shekarar sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu wata shekarar za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa wajen kammaluwar wannan shiri da waɗanda kuka ji muryoyinsu Muna miƙa gaisuwar sallah daga murya Amurka zuwa ga ɗaukacin lahirin al'ummar musulmi a duk faɗin duniya. Da fatan Allah ya maimaita mana amin. Godiya ta musamman ga wacce ta daidaita mana sauti wato Juli Lazarus Gresham. Ni ce Zahar Aminu Fage nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC da fatan za a yi bikin sallah lafiya. Allah ya maimaita mana amin. amin barkanmu da yin sallar eid don ba shakka ladar mu ta fi yawaita ranar eid don ba shakka ladar mu ta fi yawaita ranar eid yau ne sallah yau ne eid duk ku taho mu yi sallar eid yau ne sallah yau ne eid duk ku taho mu yi sallar eid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar eid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid domin yau ne ranar Eid yau ne sallah yau ne barka barka barka ku yau ne sallah yau ne barka barka barka ku duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk danginmu duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk danginmu mu مزيرتو دك دنجمو مزيرتو دك دنجمو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا اله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يا كو جما سيمه فرأة دوم يوني ران رعيد يا كو جما سيمه فرأة دوم يوني ران رعيد دوم يوني ران رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني يوني سلا يوني عيد دكته تهوم ويسلا عيد يوني سلا يوني عيد دكته تهوم ويسلا عيد يوني سلا يوني عيد دكته تهوم ويسلا عيد يوني سلا يوني عيد دكته تهوم ويسلا عيد يوني سلا يوني عيد تهوم Masu sauraro a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, niger Kamaru da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon gada da GMT za mu sake kawo muku wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Hanifa Kabiru Isa da ta karanto mana labaran duniya da kuma Julie Lazar Gresham da ta haɗa mana sauti. Sai kuma injiniyanmu na wannan daren Baba ya koma Keri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Salamu alaikum.